الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بابا تعالى تبت يا الله الصلاة يتصيتي بعامين شوي ولود تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya cewa ga karatu daga littafin alhaqul mubino mujalladin jizin ya gune ci ko page 31 ya ji zai guni cin wucin nan ga babu birril walidain wa silatul arham babi ne ga gaya ce yazo ji bolo bolo lo bayan man ci baba bai zamu shi guni nan ina ne tafu guni ya muharram 1438 kalenda alijiriya na ji da tafu shi ga guni ya tagu 2017 nan ga babu birril walidain wa silatul arham babu da ya gaga sai ya zo ji bolo-bolo ya manci ba bai zamu fi guyina ana biyu rarata radiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala mana aku nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka rawahu al-bukhari wa muslim عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم رواه البخاري ومسلم ga babu ne ga yace babu birrul walid babu birrul walidaini wa silatul arham babu ne ga yace zuji bolo bolu ya dabe ne e za mu su guina ngo le za nwo ci aju fe le gan nde ya lu sunna ni tashi e gogo za le ki ma babu be nuya za nwo ce we manci can zando ce mai daraja ya manciya yanayi gaji nan ba na wagadi za kirki kanan ko kuma na bisa ko? eh? a amma ka na bisa ko jos a feji bulubulu no bayan manci haji annabi nuwa alayhi salam ga rabbi fili wali walidayya wali man dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati to ki fa be mi fabe manci guba bai mi wa mu fabe zai ji kaga da min bo min ya mumini ba mumina ba mumini ba ba mumina na ji na ene ga ya bona anabi nu ba duwa baya manci ka shi muku ti buya ba duwa baya anabi isa alayhi salam nga inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ko gowa barran bi walidati so ko ji mi foro ga mi feji bolo bolo ya naye mi zi no na na bare mu a anabi zakariya so ki ji anabi zakariya ya ga wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabaran asiya ezu yo ne ji bolo ya baba biyanne nan da biyanne ya buyi a nabi ya ji bolo lo ba umarfe zane goci kawon ce liya su kubana a nabi ibrahim alayhi salam Nga ya abati baba la ta budi ga di buta shaitan bare inna shaitan kana lirrahmani asiya shaitan halittu rahmani ba ya abati kaza ya abati ngo yau sai ki babu wa sai ki babu wa sai baki kai kun be da matsayi na ni Ibrahim ga babu ga sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya ni abawo ni ababe so ko ga so ku fado yi sai ka kun bi a tla ni Ibrahim ga baba wa ciki an baba wa ji imani nan ga malaka ji ga illa qawla Ibrahim li abiji la astaghfiranna laka wa ma'liku laka min Allah min shay' ta kaga yanzu ya bolo bolo lo bai manci wan kai e manci ga addu'a ba tun ga won kai to boye manci o ba addu'a dewa ye gona waji bolo bolo lo ba wane gunga yi bi on ko jankali a sako ga ji bi juraidu mu fe ji sallah na fila nu ma fe yu mu ji kiyayen mu ci je nu ga nu ci ga sako ga lugwa juraidu a tuma lugwa karuwa shi lawon ji fitinan jireji ba da ce wuye wore wani ya yagu daga karuwa re amma karuwa lokacin da ya cin dabe zane kanan gine wuce ajiye wọn agi karuwa agi zage wuce gabo biyo wọn na suku nga biyo nga ya zai shi ba a sha jireji zaje di wuyo wuce biya ga wuye ji kaza kaza a a na don hada karshe kisa wani mai kisa wani abu raira nga ci balaji fondondo waja nusami wujaju feji nusallama doto ala dabul mufrad ela danwo wan nula tun daga kiyayya mambu wuci da bi ajiji nula ta zume bone nula to zawa wuce wuce ga gamba wuya dige ya nan wuya ne boye nan wujina aga ka edunu ye ka kuna ama na kuna la wa bata wa dinna nu na dikina na mauna al ibn jawzi mawun ci ibn jauzi yo ibn jauzi fe wa lo jin do ci mun duji ka atụ nu ma ku nu ge ga shishi nfe jikio nfe ledan nu so ko ma albarka da ka te ibn jawzo ilimi na ibn jawzo dai fata na bagdad ga gudu man wace daga ga daga ko sha mo wa le ko ko hijaz bagdad ga wa da gogon nga ce gun wa ilimi ji duwi zan ga ne ko biladi ma wala na ro wa le ko sham bagdad ga wa da gogon ga jikiyo nga ce ba no nga fa fashi no ko ko ilimi nga ce fada no wa da ilimi dike wa da ilimi na man da jiga ke riba ti jiga be ilimi waji no ilimi na mo jiga la be no nga dike wa a aji bi ayi man ne ga ke ji bagda do ti bagda ti no wa ke aji ke wa a aji bi ayi ani ni ga ibn jawzi sai ju cha ke mun wuci ko ibn jawzi ma daga family sai na bakari butiyo so ko albarka dan wiyu alhakami mayarsu yasulamu al la ilmi al-wusuli fi tauhidillahi wa ittiba'ir rasuli alqarawi uno saudan faso saudiya nan uwa ga wula alhakami lulu da bai wani buna alhakami ya ji gano haka to bayi yamma baba yan alhakami ga waga daga wa da jika kasu ba alqarawi za kan rakuya wani no ne ko wai waka tuji umadikiyo umadidi maya yamanci so mini ma ko ti fe de fo guba lo guta da lo ti fe lo babu fe de fo guba lo fe da ji ka to bayan alqur'a wona yo fo ne ke lo fe be la ji ti fe be la kala ku yamanci uji so ko ma albarka la da ka tubu so ko albarka la ji ti a da ka tubu e bo ne lita ilimi alhakami rayu pata go 35 years ga amma ilimi ni so ko la wu la yu ti kaji jo na sa hankali aji e makarantu shi shina zaid al marhali rabi ibn hali umar al marhali amr ibn ya najmi za zame pata ji makarantu shi yo ita ne ji mukana ji ne especially ma'ariju so ko albarka dole badi uddin rashidi a da kisa yake siyan idimanauto jiya yammanci wacin a gabina al'imamu zahabi imamu zahabi wọ́n ṣe ne jìgá wọn àlóbá wọn àló ìṣe ń gbèsè wọn àdíkè wọn àlóbá mọ́ ń gbèsè ìdájí Ka kunu zai fi shi bɛ shiga? ba na waje ni ni kada na sida da wasu da da bai cikin babu ga baban gungala bi makanga su kuma albarka dai ilimi ngoji gani ko e bogo zuga dikimo eh, e eh, zuga che lamari yenye man tuya man aga ga wolle so ko baga le so ko ba man amma fe faye man ko mun gani lamari e birri walidaini na is very very important so ko jani tayo amma nga ngole so ko ciwo cinga ko cici jidda won cici maka won cici rakio won cici ingila won cici indiyo so ko janta sakwai ji zanna zanna ma zanna zanna ma zanna zanna ma ko e waki bo waga jibu ta so ko jibu lubu waje bo e ye man ci yewe wala waga jibu ta so ko bil walidaini ihsan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ani skuri li je wa mi so ko wali walidai ni ye man ci yewe an abi hurairah radiyallahu anhu qala ga ja'a rajulun ila rasulillah sabagin da ci ba tuce yace yace annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ga mana aku nasu yusni sahabati zu mini zo an yozu gwen ya ji bolo bolo ya gode qala ali ga ummuka nawe qala thumma mu ga kan kan ci zibo de qala annabi ga thumma ummuka kan ga ci nawe qala thumma mu ga annabi kan ga ci zibo qala annabi ga thumma ummuka kan ci kala sun mamu ga annabi ka ganci zibo dai kala annabi ga sun ma abu ka ganci baba wai rawahul bukhari wa muslim mamma wai sai sin ka tayi ko sai she mu fi du kuma yu nga je ka jini shi injini to o da la ka mu shi ta ti u te wa di wa go nga e wa lo ba wo maje machine wo di kio wo gan ba mami so guta mi lawon landa nga e wa di ziyara no to maje mota ya ga mamo ga saji ma be di na do la da ruwa mi shi mi jin be lawon di kio be lawon landa wo ga je wo o di kio o yu nga e jin awo na wa de ji ne la ko je na wa shi da e no an fe la di ti no an fe la fo e je ne bo e gwa tu ju fa tintin na cika tubu ne la lawu mama ngo de ne lawu mama nan ba zan go cinci fahimta ni fe rinna cinci la di kiyo la cinci la ni ya wala gudan ko wala la baki wawo do lo shi cinci wa yo lo di kiyo olojo yu godo wa ni akijo agodo ye jiyu bo bukata wa tu abo bo ro shugun boyu fanya katu e ti adikiyo oúnjẹ bíi àdìkí òwúyẹ jíu efe kú eléèdù kàtẹ ìdíkí chile wúdìkí òwúyẹ jíu wọ́gá àlóbà lúgùn ìbà náà wẹ̀ lónà káwọn máa da àjínú ọ̀chọ̀ ọ̀chọ̀ àti láfíà ṣe kakọ́ labari yìí làbárí ẹwọ̀ dánwọ̀ láfíà ní ọmọdé wọn láfíà alhamdulilayi káwọn gá wọ̀chí wọ̀chá àjẹ bàbá ga ga mi tsawa cewa ba ni mi yajin da kwani mamma waje ga yidda mu wace gan galin tsomo ga juki mo ga lautomo ga nuyen gbama ga tu fe tuyen gbata ka ga uwa ma alu e ba su biki ilimi ajini ko ji afe lawu ka je lawuwa e lawu mana wọ́n gbé jìlbáàbù à wọ́n tó o lo jìlbáàbù olólóyún kó nga a gaskiya ba ne bi waziyan ila ju lope idi kana waje kaza kaza mamma mi ga lo di mutum wala da mu mu so bani ba shi kenan ba shi kenan ngole bene ne subu wale ga albarka te bi rayuwa mu e mu ciyo ma fe di ciyo e mu ma fe cinta shi na kabe shi bishe be shi fruit be wuji ko eduga na ce yawa she da oro beyu ka ne ju we fone be la kuku sikio shi oro yi beyu yan ne ji be ne wanda mini kibo wanda mini ya birrul walidain da ko gube mu yawa mun ko di fahimta ko to yan ne ji be ne unge wo to bai zai lo kura wuce jin na be ne a gaza ne ji birrul walidain ayi a ko a ga mbabo beyo za ne za kirki ganin wiziyo wi za kaza uzuru kawanni olukura kuraje nyana amma bayin na wai lokura ladabin na najima da babbe ne da ana ajiye wai jikina wai jina wai da zan sallama a ji wa sallama wa a tuwatu wa ruwa a ga da da tulati wa baloriya ko da sauransu wani yake guguje ɗayan eh, yawan na gawar ji suna ne ke yin yawan nan wai ji kiyar wai ke gugu ebe eh, na biyu ilwali da yin damina a ki da yin ahalus sunnati wa jama'a jo abu usmani sabuni abu usmani sabuni a kidan salafi a sabu ladisi yan da littafin alakidan wasu yan bitaimiye e eh, ba karshen wulwa ga ya jimbolo bolu ya yi manci kibo tunda mini da ya sunna al’imamu bai dullahi da batta al’ukubari na ka alibari ku su gura neman mun suke ga wuce da littafi wucin na ga mun gane ku fana biya yi wa bukali ibn zaidi ne lansari radiyallahu anu kala radiyallahu anu anna radiyallahu kala wanda ba gina cikin yara su da ya wata ce ya ce a bi amali wa dikirin iljanna ya mi labari ya na mi ya e tuci ya milaga ga da aljanna wani wai ba yi duni minan nari kuma ga miladiya gangani bai ne na faƙalar biyu a nabi sallallahu sallam gan tabudullaha jibuta su ko wala tushriku bihi shay'an wa mogala e dur fasoye ci baci man wa tuqimu salata wa mola sallo ko jikini wa tuti zakata wa mola zakaya wa tasilu arrahima wa mofi ogwi rawawul bukhari wa muslim a cewa le ga yaji dabo ne ga yaji wa la zalu aljanna na eh shi ma dabo ne ga yaji wa la da biya biya ne na a ga annabi yayi labari ye wuce ja ne daga dubu ta sun ga lai fato ya ci baci ma wa le ga ne ga ga yaji muhimmanci tauhidi wazo na wa mola ko jikiri asubara ka guba zuru raka guni láàtọ̀ raka gúnni mẹ́gbẹ̀rẹ̀ rẹ́ká gúta ìṣẹ́ rẹ́ká gúnni pátátá lánàájíwọ̀ láwọn ojú ọmọ lọ́ọ̀jí wọn lókàtọ̀ òmùlújú yé ọmọ láwọn ojú kí náà níbi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wúnà ọmọ kí ọdọ́kùn gángan na jíjẹ náà kílá yìí lọ́jí gánà kó gashi ọ̀fẹ́ kó sálàgún sallallahu alaihi wasallam ba sallar in inda muhimmanci sarauni idan uji ali salati miliyon juma'ati fas'au ila zikrillah zai ni jijin ma ya bugo zaka ma ga jikiyo a ga jijin ma ga da masallaci ko mun gane ko ya bugo ko ma ke da dukiya be sai lazakawa wa tafsilu ar-rahima wa mafiyo guyi mahallu shayi gadanu Baba wo dánbó nẹ́jí wo dánbó gbogbo wo dánbó yaya wo dánbó wàásùmọ́ wo dánbó mmọ́ wo dánbó mẹ̀jú wo dánbó káṣì yẹni o ṣe dánwó yóò lè lànà o yàá jẹ dánjí náà yàá lákùnrin òṣì náà ebi o efi egun yìí bèbè sí wá kẹ́kọ̀ọ́ kọ́ ọdún lánàá tí wọ́n tó ní ejì egun ga ewu ló lọ́dọ̀ tí a dẹ̀ bá lọ́dọ̀ tí a dẹ̀ bá ko yan na ji bane wanda mini kibo wanda mini yayin go kawai ka da dangi na ji musulmi a nan hakiya dangi bo wuce wuta tiye wo bo wọ́n ti gánà kó kọwọ́ gájẹ manci na jíjí musulmi a kú tí ta ká mishan ajánan hakiyar birnin walidai ni náà jíkíọ̀ wuta tiye wo bo asma'u yana na asma'u ya asma'u bintu abubakar ko nau kula nawa kin daga maka hadde madina wa julo nau malalun musulunci asauci da ba bi, ga nabi nani wande nan ma mushmush nan maularo musulunci in ba mi lawun gwaga bi ga ungwaga ko cin ga asma'u nawayo dole ko a nabi ga gan ebo na wula lo musulunci anan zubuwo unyan bo ga cin gama fe luson fe a a anabi zuwa can ebo kibo wa bil walidaini ihsana bolo bolo ne wajulo bayan mutum ne kiyo wanda muhimmanci sarawi e jini wacce ga shi wanda ga azu daga kauyo ko wacce da shi ne ko azu daga local government ne bo wacce da state capital ko azu daga state wacce da federal capital ko wacce azu nigeria wacce da waje wanda yammanci wacce batun

sai ci yi iko ifidi bolobolo lo bayan yamanci shi wọ́n ti fẹ̀yìntà kó wọ́n lé mini gbólógbóló jù lọ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀mọ́ tí ó tó wàásù jì wàásù ó ti fẹ́ẹ̀jì muhammadu kiriki ló bá ga bí wọn àdìgbẹ́ bàbá wa kùkù ṣíṣì bàbá wa kùkù ṣíṣì tùnà ní nígbà bí àjẹ́ àjẹ́ nígbà nìkẹ́ mẹ́rin ìzàkẹ́lọ́ sún dáa kí wọ́n àjí mi wọ́n zùmú yìí náà èyí ẹnẹ́jì akamata jábìrì ibn abdullah mínísítà gá níbi ìbú náà bí ẹni jìnnà bàbá ẹ̀ jábìrì àjẹ́ àjẹ́ bí umaru kí yìí wọ umaru kí yìí làjí kuma ke ji ba ta ji tunane jabiru bai ne ke wuya wa ba ta yi baba wano ke man wuya laila da gwazu man wunne jama'a ji lalata ne jabiru na kina jabiru fe da fari da yiwo ce abu zaura a ni biciwa jabiru bai kima waya waji na wunne waya waji yanci kashi ba zaura ga ba zaura a ga wajen yanci ga wai ko ga matsan biyu matsan biyu ya ga ribi baban wujen jeli na ulugi zagi wa mo ma gáàdì bí ẹn tún yíya o ẹgbẹ́ ẹn tún yíò tì ní ṣe àdíkí àrùn àgbọ́dọ̀ ṣe gan àwọn àdíkà náà dé gbọ́sùn ní ṣe àwọn náà nígbà mọ́ láwọn ti dàjí bàzọ́wò ráyà o ẹgbẹ́ bàzọ́wò ti wọ́n díkí ọ wọn láyé ó dé ní ṣe yàwí àníbi ti bà tó àjà àdúrú mọ́ ilé ẹ̀jì kíríkì ẹ̀ nana ìyàwó bí ẹmọ nu fẹ́ kó láti ká nà pátá oúnjẹ mí ilaga jiya da ne tukirkin ƙarfin ɓata laba sai wuta mini ubo waladun salihun ya duku lauye yi kirki ne ba duwa ya yamanci na ko? so eh? bai nemi na ajiyar amfani da gangani bai to sadakatun jariyar karshe littafin nan gadon wani imana karshe juzi iya nici nan ga alhamdulillahi wahdahu in fatu ya tabbata ya ce ci bugi wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin a salatu ya ce ci bi aminci yi tabbata ga shi alin muhammad wa ala alihi bi zanuji wa sabi bi sabi wa sallam bi aminci subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka man da kalita fi muhammad kabir ibn abdullah ba ne ga daidai na ce ci ala aduya ba ci bitin na tsoye ci in fa gani bai yi daga ne yi cakarafin ya juzi ina daga cagwa abin bani na ba na giga cimici na ikpagban e yi wuyo da jaya e ciye yi miji manya ingwaye gagan nan ga jiga na ko ya e ji makaranta miyo ne cimici ne yaye ya shi dabo mibiya ta kuwi ba na ne kanya nan ta kwa gboru wuyi ta kwa yi dalijan nan, ta kwa zuba yi ge ce cufa biyi wallawa a'lam bis sawab wa ilayhi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu